يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke anguwar guiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin watan ramadan yau muna lahadi sha shida ga watan ramadan a shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu a cikin sukatun ruwan ayar da muka kwana a kan jiya ita ce aya ta ashirin da biyar da aka yau aya da za mu tashi a kanta da izinin allah ita ce aya da take aya da biyar ita aya ta ashirin da shida kuma ita aka karanto mana yanzu Allah ya ce a cikin ta walahu man fi samawati wal ardi kullun lahu qanituna wannan aya ta biyo bayan jerin ayoyi da Allah ya ambata a wannan sura waɗanda Allah ya dinga buga mana aya aya ɗaya bayan ɗaya ma'ana hujja da alama da za su gamsar da mutane cewa Allah ɗaya yake ba shi da abokin tarayya kuma cewa duk wani abu da ake haɗa shi da shi a gurin bauta to wannan abin shirme ne Allah ya kawo aya ɗaya bayan ɗaya wa min yi kaza wa min yi kaza har sai da jero ayoyi shida a wannan jeri amma Allah ya jero su sai ya ce hu man fi samawati wal ardi kuma mu sani gare shi yake dukkan waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa kaga man suna ne da ake amfani da shi ga masu hankali ma ana amfani da ta ga marasa hankali to amma wani lokaci sai a yi amfani da ma ga masu hankali da marasa hankali kamar yadda ita ma man akan yi amfani da ita wani lokaci ga masu hankali da marasa hankali za ka ma'ana duk wani abin da ke sama sammai da kasa lahu nasa ne ma'ana da Allah saboda bayanan Allah ya gabata inda ya ce wa min ayatihi kuma kafin ya ce subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu al-hamdu samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna kaga ne ya mace sunan Allah da ayon sai ka gina wa akai ta mai da lamiri akan sunan Allah na fa subhanallahi wa min ayatihi an khalaqakum min turab ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بعد الله كون سيكت وله من في السماوات والأرض gare shi yake idan Allah ya ce gare shi kaza yake nan da ke cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil duk inda Allah ke cewa gare shi yake abin da ke samai da ƙasa malamai suna fassara shi da cewa mulki da kuma halitta da mulki da kuma harrafawa ma'ana duk abin da ke tsammani da kuka na Allah ne ma'ana Allah shi halitta shi haka Allah shi ya mallake shi Allah bai halitta wani ya mallaka ba shi ya halitta abinsa kuma shi ke da mulkin abinsa babu wani wanda ke sharing ɗin wani percentage na mulkin wannan abin tare da Allah sannan kuma Allah shi ke da tasarrufi ɗari bisa ɗari cikin wannan abu shi ke gudanar masa da komai rayuwarsa a hannunsa take arzikinsa a hannunsa yake komai nashi a hannunsa yake za ka inda Allah ya ce nashi ne abin da ke sammai da ƙasa da malama suna fasara shi da wani abubuwa guda uku khalqan wa mulkan wa tadbiran shine halitta da mallaka da kuma gudanarwa kullun lahu qanituna dukkan su suna masu kudu'i shine eh, da'a da bi kauya ma'ana duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa dukkan suna miƙa wuya ga Allah ya sa wata da ce walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa da gare shi duk wanda ke sammai da duk wanda ke ƙasa da Allah suka miƙa wuya ɗau'an ko dai ɗau'an cikin ɗa'a kamar yadda mu nake wa Allah bi wuya cikin da kaga gama mu sun miƙa wa Allah wuya cikin da Allah ya ce shi ne ubangijin su sun yarda Allah ya ce ba ba shi da abokin tarayya sun yarda Allah ba shi da abokin tarayya Allah ya ce ga manzo na aiko muku sun ce mun yarda mun yi imani da manzon ka ya ce ku bi shi kuka ce mun yarda mun bi shi manzo ya ce Allah ya ce ku yi sallah suka ce sab'an wa ta'atan ga wannan shine miƙa wuya ga Allah abu akwai waɗanda ke miƙa wuya ga Allah karhan su ne wanda ɗau'an sun ƙi Allah ya ce shi kaɗai sun ce ba su yadda ba kaga sun harkace ya ce su bauta masa kar su haɗa shi da kowa sun ce ba su yadda ba sai sun haɗa shi da kowa sannan kuma ya ce ga manzo ya aiko musu sun ta manzon sun ce ba su yadda ba manzon ya musu gargaɗi sun ce duk abin da yake musu gargaɗi da shi an daɗe ba a kawo shi to kaga wannan sun ta to amma duk da haka suna ma Allah sun miƙa wuya ga Allah karhar saboda rayuwarsu ga Allah take yanda Allah yake so ya gudanar da su ba su isa su ba idan Allah ya so su bi wuri kaza haka za su yi arzikin da Allah ya nufin ya same su mu zai same su ko sun so ko ba su so ba duk abin da Allah bai nufin su samu ba ba yanda za a yi su samu ko sun so ko ce sun ki kuma duk yadda Allah ya tsara abin da Allah ya kaddara ba su san su wuce masa ba kuma kenan su ma sun miƙa wuya ga Allah amma miƙa kauya su ta tilaste saboda abu ne wanda abubuwan da ke gudana gare su da al'amarinsu da rayuwarsu da komai yana hannun Allah kada ka dole su yi kauya ga wannan abu ko su yi ko sun so ka da Allah ya ce kullun lahu ko kowanne gare shi suna masu da'a da yawa da cikin malaman fassara magabata irin sa Abdullahi bin Abbas da sauransu fasara fassara tuna da cewa da'a kaga da'a ita ce biyayya ita ce yi kauya وهو الذي Allah ya ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu Allah shi ne mai farar halitta shi ke halitta tun farkon farawa wannan ne halitta halitta ya halitta sama shi ya halitta sama ba san fulke da ko a wuri ba kuma ba wani bane ya halitta sama Allah ya gani ya koya a'a Allah ne ya halitta sama shi kadai kuma nan Allah shi kadai ya halitta kaza Allah shi kadai ya halitta yan adam shi kadai ya halitta mala'iku shi kadai ya halitta aljanu shi kadai ya halarci ruwa iska komai shi kadai ya halarci wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa shi ke farin halitta ko kuma fara ta shi ke amma yu'iduhu sannan ya dawo da shi wannan shine labarin da ake ba ku in yarda Allah shi ya fara halitta saboda Allah ya ce wala in sa'altu man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna la kan yarda Allah shi ya halitta farkon farawa ba sa ja ina suke da ja shine summa yu'iduhu mayar wanda Allah ya ce zai duk abin da ya halitta bayan zai karar da sannan sai ya sake dawo kamar da kullun ha khalaqnakum fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kaga kenan Allah zai sake wata halitta wannan shine suke da ja sun yadda Allah shi halitta farkon farawa amma ba su yadda in sun mutu Allah zai sake da kuma yasa Allah ya haɗa musu biyu wallazi yabda ul khalqa kawai ido shi ne ya fara halitta nan kuma shi ne ya dawo da ita ya kamata tunda kun yarda shi ya fara halitta to ya kamata ku yarda cewa yana da ikon ya dawo da ita kamar da yake wadda raba lana masalan wa fi khalqahu qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim sai ke qul yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra wannan da ya fara halitta da tun karan farko shi ke da ikon ya mai da ita Imam Bukhari ya rawaito hadisi Eh, ta wata gurin abu an hu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ta'ala ya ce kallabani abdi wala lam yakul lahu zalik wa ni abdi wa lam yakul lahu zalik Allah ya ce bawa na ya kare tare alhalin bai kamace shi ya kare tare ba yace bawa na ya ɓace ni ya zage ni alhalin bai kamace shi ya bace ni ba sai su amma takzibuhu iyaya a ƙaunuhu lan hu kama ba da. su tsare ta wanda ya mun shine ne faɗinsa da yake cewa ban iya mai da shi yadda na halice shi da ya yadda na halice shi karan farko amma sai ya karyata na ce bayan ya mutu zan sake dawo da shi yadda yake ya ce karya ne ana ce to wannan tsare ta wanda ya ya ce wa laisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati ya ce farin halitta ba shi ya fi wahala gare ni ba ko ya fi sauƙi gare ni fi da dawari. ya ce wa shasmuhu iyaya ɓaci na kuma da ya yi shi ne cewa da yake ittakhadha Allahu walada cewa da yake Allah ya riƙi ɗa yace alhalin Allah yace ana al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alhalin ni ne da Allah yace shine Allah al-ahad ɗaya tilo as-samad shine wanda ake nufi na bukatu alladhi lam yalid wanda bai haifa ba ba haife su ba kuma ba shi da wani wanda yake tamka da shi har haka Allah yace usumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi kaga nan ya amfani da lamiri huwa wannan lamirin huwa yana komawa ga aqrabu mazkurin abu mafi kusa duk cewa abu mafi kusa da aka ambata ba suna bane to amma sunan da za a iya ɗauka daga yu'iduhu kaga yu'iduhu i'ada komarwa sai a ɗauki suna ita ce i'ada shi kuma yabda'u bidaya farawa mutum da ya ce wa huwa kuma jamir yana koma ga akrabu mazkurin akrabu mazkurin mafi kusan abin da aka ambata shine wa huwa yu'idu buraka kenan i'adan nan mai da mutum bayan ya halice shi Allah ya huwa ahwanu alayya ahwanu shine mafi sauki hayyin abin da yake hayyin shine abu mai sauki abin da yake wani mafi sauki wannan da abu yasirun abu mai sauki aitaru mafi sauki an gane ko to na haka nan da Allah ya ce wa huwa ahwanu alayya shine mafi sauki a gare ni yawa daga cikin malamai sun ce ahwanu anan ana fassara ta da hayyinu hayyinu kaga hayyinu mai sauki ahwanu mafi sauki abin da sai fassara ta da hayyinu saboda Allah babu wani abu da ya fi wahala a gare shi fiye da wani duka ɗaya ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu يكون فيكون ده هذا حل التفرق إن ينا سوي عيسى سوى وادي كل أنت كفل أنا مير وإيسى ما إن يتاشي سوى وادي كل كان باسا سوى وانا يهو أنت ومعلا لا تكفل كم معنى أهون عليه فين حيينه هذا أنقصر كمان كتير معنى أعلم عالم هذا أعلم ما في ثاني كتير أنا لهم عالم أنا قاني فوق فبدأ لك سوى أصحاب الجنة أصحاب الجنة يومئذ khairun mustaqarran wa ahsanu maqila Allah ta ashabul jannah ma abuta aljanna su suka fi khairun mustaqarran su suka matabbaci mai kyau a ranar alkiyama yana nuna fiye da kafirai haka kafirai asali matabbacinsu su ba a kiran shi mai kyau ba a kiran shi mai kyau ballantana a kwatanta shi da cewa an ka kwatanta shi da na muminai to na muminai ya fi kyau da nan suka ce ma'anar ahwanu bi ma'ana hayyinun da wa huwa alaihi hayyinun ma'ana wannan a gare shi ne sauki kan ne fada wata aya yace in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharina wa kana Allah ala zalika qadira haka Allah ta'ala ga haka abu ne mai sauki gare an gane dan haka ma'ana abu ne mai sauki ba wai mafi sauki ba wasu kuma suka ce a'a a batta ahwanu din mafi sauƙi cewa mai da halittu shine mafi sauƙi a kan ganta farkon farawa suka ce amma ba ana nufin a ɓangaren Allah ba ana nufin a ɓangaren mu halittu domin a ɓangaren mu halittu ka faru abu farkon farawa ya fi wahala a kan bayan kayi shi kuma ya samu matsala ko ya rikirkice da kake gyara shi amma ta kenan suka ce a ah, wani alaihi dangane gare mu mu ba ga shi Allah ba amma shi ga Allah ba bambanci da wancan da wannan duka babu abin da ke da wahala a gare shi duka abu ne mai sauki a gare shi an gane ko wannan shi ne abin da suke fara Allah na kawo irin waɗannan da yawa kamar da yake cewa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqil khalq lakin akthara an-nas la ya'lam aw ta yace a antum ashaddu khalqan am as-sama' shin ku kuka kuwa halar halitta ko ku sama an gane ko wallahu alam sai ce huwa walahul masalul a'la fi samawati wal ard Allah shi ke da misali mafi daukaka misali anan da yawa daga cikin malaman sun ce wasu siffa ma'ana siffa kammalalliya ta Allah ce ta komai siffa kammalalliya ta ilimi kaga ilimi akwai ilimi da bayi ke da shi amma ilimin su da takara karya masa wanda Allah ya ce ma usitu min al-ilmi ila qalila kammalallen ilimi shine wanda ya gangama komai da komai ga wannan kammalallen ilimi shine alwasful a'la shine almasalul a'la ya tabbata ga Allah haka nan ji da gani haka ji da gani bayan Allah suna ji suna gani mutane da sauran dabbobi duk suna ji suna gani amma jin su da ganin su kaga ragagge ne ba kammalalle bane saboda ba sa jin komai da komai ba sa ganin komai da komai kaga ji da gani kammalalle shi ne ga Allah wanda ya gangama komai da komai a ko'ina a kowane wuri Allah na ganin sa kuma yana ji kaga nan wala hu masalul a'la Allah shi ke da siffa mata mafi ɗaukar haka nan cikin kowane al'amari na siffa Allah shi ke da kammala kudura iko kowa na da iko wani ikon wannan da ikon yadda zai ci da kansa kadai wannan da ikon ya ci da iyalai hudu wani yana da ikon ya fi da shi da ɗan uwansa da danginsa wani yana da ikon ya fi da har da makwabta wani da ikon da zai fi da gari guda har kowa da irin ƙarfansa wani da ikon ya gina ɗaki ɗaya kawai na gida wani da ikon ya gina gida mai two bedroom flat wani da ikon ya gina gida katafare wani da gina ikon ya gina estate wani da ikon ya gina gari guda kaga kowa da irin gwargwadon ikonsa kamar haka babu mai cikakken iko a cikinsu ya zama na cewa shi ke da ikon da zai yi komai da komai duk yadda ya kai da iko sai wani abu ya gagare ka kaga Allah shi ke da cikakken iko wannan shi ne walahul masalul a'la kaga kenan ma'anar masalul a'la shi ta ce fasara ta da laisa ka mislihi shay sai kai mamaki ake haɗa walahul masalul a'la da laisa ka mislihi shay da ga duk wani abu duk yadda ya kai zai yi waye zama kamar Allah saboda siffar da yake da ita matafasiya ce takaitacciya ce shi ko Allah shi ke da wannan siffar kammalalliya idan ka ce bawa na ji ka gabin shi da gajiye ne amma jin Allah shi ne kammalalle ka ga bai kamata Allah ba zai kamar su da shi haka ne idan ka ce bawa yana da ilimi kaga ilimin shi da gajiye ne ya san wani abu wasu abubuwa da yawa sun kubuce masa bai san su ba kaga yana da ilimi amma ilimin sa da gajiye ne ba ka haɗa shi da Allah wanda ya gangama komai da komai an gane ya ce wa wa alamu anna Allah anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya gangama komai da komai da ilimi kaga ba ka haɗa wanda ilimin sa ɗan kankani da Allah da ya gangama komai da komai da ilimi kaga wannan shine kammalalle wannan shine ma'anar وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أسمي بكتا يفادي يوان أنبغى مثالي كما لم يتعول لله المثل الأعلى سوى أن أنبغى مثالي تو أنا أنبغى مثالي لأنكم فهمتا أما بغى مثالي يا إجيري تجيبي سنري kamar yadda aka buga wancan ba kamar da za mu ga misalin da Allah zai samu ne yanzu nan ba amma misalin da ya nuna ɗari bisa ɗari cewa shi wannan bawan yana da Allah ba saboda Allah lahul masalul a'la wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi da babu abin da ke sa duk wani wanda ke da buwaya a duniya to buwaya ta takaitacciya ce saboda Allah shine allazi lahul masalul a'la buwaya ka ya buwaya a wani guri a wani guri kuma za a buwaye shi ko ba a buwaye shi ba yanzu nan gaba za a buwaye shi haka nan Allah ne alhakimu mai hikima wanda ke aza abubuwa inda suka dace hikima ita ce ka aza abu inda ya dace to Allah shi ke da hikima shi ke aza abubuwa inda ya suka dace shi ke sanya yin adam a inda suka dace a wurin da suka dace ya kawo su a lokacin da ya dace da su haka nan Allah ta'ala shi ke aza rana ita ta fito ta inda ya dace ta faɗi ta inda ya dace ta aza ta ba da rana daidai digiri kaza duk waɗannan na daga cikin hikima ta Allah ya saukar da ruwan sama a nan ya saukar da yawa a nan ya saukar kaɗan a nan ana ga ruwa ya yawa yana ambaliya a nan kuma suna cikin fari shi wannan na daga cikin hikimomi na Allah wanda mun san kaɗan daga cikin hikimominsa amma da yawa daga cikin hikimomin ba mu sani ba hakan daga cikin hikimominsa ya shirya da waɗannan ya ɓatar da Me yasa Allah ya shirya da waɗannan ya ɓatar da waɗannan hikima shi ya san hikimar da ke ciki shiryar da wannan da hikimar da ke cikin fitar da waɗanda amma ba mu sani ba da ka Allah ta'ala shi ne aziz mubwayi kuma shi ne alhakimu wanda ke da hikimomi wanda dukkan abubuwansa suna gudana cikin hikima na ce daraba lakum masalan Allah ya buga muku misali min anfusikum a karan kawunan Wani Allah ya buga muku misali a kan kawunan ku ku misalin da kuke fahimta kuma kuke gani kuma kuke saukin gano shi shine halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a bima razaqnakum halakum shin kuna da mimma malakat aymanukum wannan min ita ce tabi'iyya daga kadan wani abu daga ciki halakum mimma malakat aymanukum sun kuna da daga cikin abin da dama ku ta mallaka idan ce ma malakat aymanukum ana nufin bayi da ku yangu ba nufin malakat aymanukum an gane Allah ya tafa mallan ya sabi minkum daular an yin jihar muhsanati al mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat daga mamalakat malakat aymanukum abin da damanku ku suka mallaka to daga cikin abin da damanku ku suka mallaka ma'ana daga cikin bayin bayi da kuka mallaka bayin ku ne suna muku hidima kuna sa su aiki kuna yi musu tsawa kuna tura su kaza kuna dukan su waɗannan bayan na kuna ganin kuma ba wanda ya kana hutun da bayin ku ne ba ka kama ba ka da kai so ne sai mai sa ka bige shi bawan ka ne ba ka azawa bawan aiki wani sai mai sa ka ba shi aiki ba ka ne ba ka tura shi ya maka kaza wani sai ya sa ka masa kaza saboda bawan ka ne Allah ce ko cikin waɗannan bayi naku da daman ku suka mallaka kuna da min shuraka a kaga wannan shurun min ita kuma ita ce min mazida ita ce kira mazida an gane ko kamar yadda suke cewa an ta kolo ma ja'ana min bashirin wala nadir kar ka gudun kar ku ce babu wani daga cikin wani daga ciki shine wannan shine irin din nan shin cikin abin da muka mallaka muku na muku ta kan mallaka shin kuna da wani abin tarayya shine min shuraka a wani abin tarayya kamar da ake cewa min basirin wani nabi an gane ko ma min ilahin babu wani abin bauta illallah haka babu wani abin bauta wannan shi ma halakum mimma malakat aymanukum min shuraka shin kuna da cikin abin da kuka mallaka da bayi kuna da wani abin tarayya akwai wani daga cikin bayinku wanda ya zama muku abin tarayya fi ma razaqnakum cikin arzikin da muka muku Allah ba ka arziki kana da motoci shin kana yadda a ce wani daga cikin bawan ka shi ma na maka tarayya kamar da kake da iko ka shiga marasan dinta shi ma zai zo ya shiga haka nan kamar da zaka sha babbar riga ka shiga jif shi ma yana da ikon ya sha babbar riga ya shiga jif ya ce ai tarayya kuke ya ce shin kuna yadda da haka akwai wani daga cikin ku wanda ya taba da shi da bawansa suke irin wannan tarayya kamar yadda zai tafi gida kaza ya zai zauna ya huta gidansa ne da ya gina shi ma bawa ya ce shi ma yana da iko domin shi ma yana tarayya ne mai gidansa cikin wannan gidan ya je shi ma ya bude gida ya kunna AC ya zauna shi ma ya shakata ya taro a abokanansa ana kallo ana hira ana cewa ita kuna da waɗanda suke kuna da haka cikin bayan ku haka yanzu ba ku yarda da ta safu na hun ka sai kan kum ku. sai inda kuke tsoron su kasu zo su sa ko raba dukiya da su kamar da kuke tsoron kawunan ku ba kwa so ku ya ku a matsayin ku na masu gida kana tsoron wannan ya zo ya ce a gidanka nashi ko kuna da tarayya a gida a ita da dani kaga ba ka tsoron wani abu game da bawanka saboda ka san bawanka bai da wani ka taba duk inda aka je ba zai iya kalemin ya sai a gidan nan tare kuka gina shi Ba ka ce ma na da haƙƙi a amma in ba bawa ba ne shi ma mai gida ne yana da bayi kamar yadda kai ma kake mai gida kana da bayi kaga wani yana iya jiya da kai gidan da ka gina ya je sai tare kuka gina mota da ka saya ya sai haɗa kuɗi kai kuka saya kaga a ita da dali kana tsoron karya ƙanshe ba mota amma wannan tsoro da kuke yi ma ku yi ba bayi saboda bayi bayin ku ne ba su da wani katabus a gare ku ba su da wata kima a gare ku ba su da wata daraja a gare ku da har za ku yi tunanin ma wai har su yi tunanin su ce mota da ka saya tare kuka saya shi ma yana da haƙƙi a cikin motar da ka saya kamar yadda za ka shiga ya yawo cikin jif shi ma yana da daman ya zo ya buɗe jif ya shiga ya yawo kaga ba ka tsoro Allah ce to idan ko a karan kanku a matsayin ku bayi da ku da su duka bayi ne da Allah Allah ne ya kaddari ku zama kuna da iko a kan amma ba ku kuka halitta su ba kamar yadda halittar ku aka yi aka halittar su aka yi wanda ya halitta ku shi ya halitta su amma zaman towar Allah ya fifita ku a kansu sai kuna ganin ba su da ikon da za su yi jayayya da ku cikin arzikin da Allah ya ba amma wai sai ga ku ku yanzu kuna cewa wai wasu daga cikin bayan Allah su ne ma Allah tarayya a gurin bauta kamar yadda za ka bauta ma Allah shi ma gunki ya cancanta ta bauta ba kaga ina gunki ina Allah kuma ku da kanku kun yarda cewa Allah nan shi ya halitta gumaka amma su da kansu kan yadda aka rawaito a talbiya in za su yi talbiyarsa ta aikin hajji cewa suke labbai kallahumma labbai labbai kala sharika laka illa sharikan kuwa laka tamlikuhu huwa la yamlikuhu Muna cewa ba kada abokin tarayya sai abokin tarayyar nan wanda naka ne shi ma kai ke mallakarsa shi bai mallakarsa haka sun yarda cewa ababen da suke yi wa tarayya suke wa Allah tarayya da su alaka ne na Allah Allah ne mallake su don haka idan kun yarda Allah ne mallake su me yasa kuke haɗa su da Allah cikin abin da yake na Allah ne shi kadai alhalin ku idan aka ce ga bayan ku za su yi muku tarayya cikin abin da kuka mallaka na motoci da gidaje da dukiya ba ku yarda a ce kai ce da kai da shi kuna tarayya cikin abu kaza wani sa kuke sanya ma Allah ga misali ne da Allah ya ba su mai kama hankali kuma misali ne wanda yake suna cuɗanya da shi don mafi yawan suna da bayi kuma mafi yawan sun san matsayin su kuma mafi yawan sun zama to masu girman kai ne da ɗagawa da wulaƙantarwa ga waɗannan bayi wanda suna ganin suna guri bawon ya ma gitta ya rena balantana suna guri bawon ya zo ya zauna kusa da su sai wannan iyaka ne ne kenan to amma haka suke gani amma duk da haka su suka yadda suka haɗa ma Allah abokin tarayya cikin bayansa amma kuma su ba su yadda a haɗa musu abokin tarayya cikin nasu bayi ba to shi ne wani misali da Allah ya buga ya ce ka kafu na muka faifata kuma an fusa kuma ka zane ka nufa silul ayat kamar yadda muka fiye sai muku wannan misali dalla dalla misali ya fito karara munin shirka ta bayyana karara kuma munin shirka a hankalce ya bayyana gare ku cewa lallai bai yiwuwa a ce Allah yana da abokin tarayya kamar yadda wannan misali ya bayyana ƙarara, kuma manufarsa ta fito ƙarara, kuma abin da yake koyarwa ya bayyana to kamar haka Allah yake fayyace muku ayoyi a ko'ina shi ne ka zalika na fasilul aya idan Allah ta shiga misali ta wani bangare haka nan ma Allah zai fayyace shi dalla dalla kamar mai fayyace an idan Allah ta shiga kawo muku hukunci haka nan Allah zai kawo muku hukunci dalla dalla kamar mai fayyace wannan misali idan Allah zai ba ku labarukan al'ummomin da suka gabata haka nan ma Allah zai fayyace muku shi dalla dalla kuma da ya samu ku wannan misali dalla dalla duk Allah yana yin haka ne saboda ya ake ya'qiluna domin mutane su hankali kaga duk wanda ya karanta wannan misali ya lura da halinsa ya ga yanda yake haɗa Allah da wani abin bauta kaga wannan ya isa ya san cewa lalle yana bisa kuskure kuma ya yi kuskure yayin da ya haɗa Allah da wani abin bauta ya kamata ya ka Allah da bauta to wannan shine hikimar buga misali na'am Thank you. Allah ya ce bal ittaba allazina zalamu ahwa'ahum bi ghairi ilm kaga bal ittaba wannan lamun din da muka danta da kasara bali a ganta da kasara da kasara ta auku ne sanadiyar iltiqa'u sakinain asalin lamun din su kunne da ita bal kaman bal aba Allahu ala qulub kalla bal rana kalla bal tuhibbuna al-ajil kaga wannan din da kike dauri da ita to nan abin da yake aka yi mata kasara saboda ta haɗu ita ba a ita ba a kaga hamzatul ko ita hamzatul wasl eh, ba a fara da ita ba ba a karanta ta sai zamanin ta'un za a tafi mai shadda ga ta'un da shadda kuma shadda harafinta na farko ɗaurarre ne sai zamanin ga ɗaurin lamu ga ɗaurin ta'un na farko sai jawo aka yi kasara idan mun fahimci haka kaga bal ma'anarta daban bal tana kiranta harfu idra idra shine bige abu kau kauda wancan a kawo galibi ana kawo ta nan idan aka faɗi magana da ba daidai ba sai Allah ya ce ba haka ba ne sai ya kawo wata take daidai an gane kamar da Allah ke cewa ah, wa qawlihim inna qatalna al-masih isa ibn maryam rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubiha lahu wa innal ladina qalafu fihi lafi shakkin min ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل rafa'ahu Allah Allah ya ce ma ataluhu ba su kashe shi ba a yaqini daga cewa da suka yi sun kashe shi ba haka ba bane menene gaskiya rafa'ahu Allah har yanzu gaskiya ta zo ba hal an gane ko ma'ana an kuka faɗa abin da ba daidai ba sai Allah ce ba haka ba ne. bal ga yanda abin yake an gane ko هكذا وبكفرهم وقولهم على أمر وبهتانا عظيما وقولهم إلا قتلنا المسيح عيسى بن مريم لكن سوى بل طبع الله عليها وقولهم قلوبنا غل بل طبع Allahu عليها cewa da suke yi bukatun mu gulfin sun ci da ilimi ba ma bukatar komai Allah ce ba haka bane kawai da ba Allahu alaiha to za zama fahimci bal tana bige labari kaga kenan abin da bal ta bige ta nuna ba haka bane shine ɗaukar yin shirkarsu cewa suna yin shirka ne da wata hujja an haka Allah ta'ala ya kafa musu hujja ba hujjoji masu kama hankali na cewa shirka ba daidai ba ne sun me za su yin shirka shin sun dogara ga wata hujja ne a'a bal kawai ga abin da ya sa suke shirka shine abin da Allah zai kawo bal taba allazina zalamu ahwa'ahum bi ghairi ilmi kawai kai da abin da yasa suke shirka ba wai bayani bane bai bayyana musu ba ko a ce to yanzu duk wannan bayanan dama ba su fahimce shi bane bayanin bai zo musu bane suke shirka a'a bayani ya zo musu kuma bayani ya bayyana gare su me za suke shirka da abin da za su ke shirka shine ittaba allazina zalamu ahwa waɗanda suka yi zalunci kawai sun musan zuciyoyinsu daga Allah yana iya cewa a taba'u ahwa'ahum amma sai ta bal taba allazina zalam domin ya nuna abin da ya yasa ta bi son zuciyoyin nasu shine zalunci da ke tattare da su don haka waɗanda suke azzalimai kuma babban zaluncin su shine shirka to sun bi son zuciyoyin su ne bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba ba inda za su ce ga wata hujja da ta zo suka dogara da ita suke shirka ba ita Ba su inda za su kai ga wani annabi da ya nuna musu ya karantar da su yadda za su bauta wa Allah shi ya koya musu cewa bautar Allah ana haɗa da gumaka babu babu wani littafi da ya zo musu da haka don haka kenan babu wani ilimi da ya zo musu ina suka samo shine ittaba allazina zalamu ahwa'ahum kawai sun bi son su son buka zuciyarsu ta raya musu cewa bautar gumaka yayi shi kenan sai suka kama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ga wani bawan Allah da ake kiran shi Amr bin Luhai al qazai yake ya gan shi a cikin wuta yana tattaro kayan cike a cikin azaba mafi tsanani yace shine farkon wanda ya shigo da shirka rama. shi ya fara kawo gumaka ya tafi yankin sha sai ga ana butar gumaka sai gunkin ya burge shi sai ya samo gunki daga can sai ya kawo garin makka wannan shine farkon wanda ya shigo da gunki garin makka shine farkon wanda ya kawo ta gumaka garin makka har yana ya samo ta gumaka ba wani annabi ya samo ya isar da sabo ba ba littafi aka karanta aka ce ga gashi Allah ya ce daga shi hanyar da za a bauta masa a riƙi gumaka ba daga shi kawai abin ya burge su ya zuciyarsa ta raya masa ya ɗauko kuma da ya zo ga shi garin mutanen maka ba sai tunani ba ko da zo da shi yanda ya kamata yanda suke cewa annabi ma wajadna alaihi aba'ana ina cewa ai mu ga iyamu akan haka ba ya kamata da san kai mu amru bin luhai shi ma irin haka sai to ai bautar guma kannan da ka zo mana da ita kuma isko iyamu na da akai amma gare ka shedan ya ba mu zukatan su kuma su ma zuciyarsa tana kan haka shi kenan sai suka gina sai suka karɓi gunkin nan a biyu aka dinga yaɗa har ta kai ga kowace kabila na da nata gunki da take bautawa kaga da haka bautar gumaka ta yaɗa har ya kai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam zo musu gaskiya sai suka ce a'a ma wajadna alaihi aba'ana ma samina bi hadha fil millati al-akhirah ba mu ji wannan ba a kabilan mu na karshe ba mu ji wannan ba a ga iyayen mu na farko haka ba za mu yi ba kaga Allah ya ce kuna haka bal taba allazina zalamu ahwa'ahum bi ghairi ilm man yahdi man azallallahu waye zai iya shiryar da wanda Allah ya batar za ka duk wanda ya mutum zuciyarsa to shi yafi kowa kashewa ga wanda Allah ya bada su rasu ƙasa yace fa illam yastajibu laka fa'lam anna ma yattabi'una ahwa'ahu wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah idan suka ki ka to ka sani cewa suna biyar son zuciyarsu to wane ne ya fi kacewa fiye da wanda ya bi son zuciyarsa ba tare da wata shari'a daga wurin Allah ba za ka waɗannan sun bi son zuciyarsa ba tare da shari'a daga wurin Allah ba sai suka ɓace kuma suka zama to waɗanda suka fi kowa ɓacewa domin ɓatan da aka gina ta akan son zuciya ita ta fi kowace ɓata ɓacewa da nisanta Allah ce to waye ya ce shiryar da wannan wanda ya ɓace kuma ɓacewa mafi nisa waye ya ce shirya da shi in ba Allah ba in ba Allah ba ne shirya da shi ba ne shirya da shi wa malahun min nasirina kuma ba su da wasu mataimaka da za su taimaka musu idan Allah ya kama su da ukuwa kan wannan shirka kuma ba su da wasu mataimaka waɗannan gungun da suke ambata duk shirme ne ba ta iya tsina musu kuma na'am Allah ya ce fa'aqim wajhaka lid-dini halifa kai dai ka tsayi da fuskarka so sun kace sun san zuciyoyin kuma san zuciyoyin sai kai su ga bata kuma bata mai nisa da haka ba ne iya shiryar da su ma Allah da haka kai ka tsayi da fuskarka lid-dini halifa addini wanda yake addini ne kake shine halifan shine addinin annabi ibrahim allah ya tumma auhayna ilayka an tattabi'a millata ibrahima hanifa hanifa wanda yake mai kakke ana cewa asalin ahnaf shine karkatacce za ka annabi ibrahim ya kauce wa duk wani addinai ya tsayu ga addinin allah ya sake kiran shi hanif za ka allah ya ce kai dai ka tsaye da fuskarka da addinin nan hanifi addinin tauhidi shine addini hanifi mai kakken addini ka tsaye da fuskarka kar ka kuskura ka kauce karka yi nan ka tsayu hanyar Allah madidiciya ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi wannan ita ce ta farki na mi kakkiya ku bi ta wala ta tabi usbula kada ku bi hanyoyin da suka kakkauce suka bangare daga wannan hanyar Abdullahi bin Mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja mana layi zai fasa mana wannan aya sai ga layi ne kakke ya zo dinga jan wasu layuka kuma gefe gefe wanda suka kauce daga wannan mai kakkiya layi sai kun ga wannan layin da ya miƙe a tsaye babu karkata ya ce to wannan ne siradin lahil mustaƙi waɗannan kuma da ga sun karkace wannan yayi nan wannan yayi nan waɗannan su ne subul da Allah ya ce wala ta tabi subul ce ala kulli sabili ha shaytanu yad'u ilayhi kowanne daga cikin shaydan nan yana kira zuwa gare shi za ka Allah ya ce ka tsaye fuskar ka ne halifa fitratan lahi wannan ita ce fitira Allah fitira shine yanayin halitta ma'ana halitta da Allah ya halicci mutane a kai shi ne Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi Ibn Abbas da Mujahid da Sa'id ibn Jubair da sauran manya-manyan mutabi'ai masu fassara irin da Ikrima suka ce fitratan lahi dinin allah, addinin Allah da wannan ita ce fitara wannan fitara abin da Allah ya halarci mutane a kai Allah tun farko ya halarci mutane a kan tauhidi shi ne ma'ana fitratan lahi allati fatsaran nasa alaiha wacce ya halarci mutane a kai fitara shi ne halitta da kaza da farkon fara abu shi ne alhamdulillah fadirin samawati allazi fatara samawati wanda ya fara halitta za ka fitara tauhidi sanin Allah da sanin cancantar Allah ga bauta shi shi kadai wannan ta ce da Allah ya halitta mutane a kai ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa kullu mauludin yuladu ala fitra duk wani abun haihuwa ana haihuwar sa ne akan fitra shine akan tauhidi da kadai ta Allah yasfa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi iyayensa suke yahudantar da shi sai su mashi mai hudu. da ya rashin sa'a ya faɗo cikin iyaye yahudawa ko da zai waye gari sai ga an jirkita wannan fitara an mai da ita da yahudiya ba yahudiya ko ko an jirkita ta an mai da ita ba nasariya ko ko an jirkita ta an mai da ita ba wajudiya amma dai asalin fitina dan adam ana haihuwarsa a wannan fitara haka nan hadisin iyad bin himar al-mujashi radiyallahu anhu da imam muslim ya rawaito shi ma sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala yana cewa wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahu kuma na halitta bayina hunafa akan tauhidi dukkan wa innahum atatuhum shayatin sai dai shaytanu suka zo musu wajtalatkum an dini sai suka kauda su suka janye su daga addinin sai suka shar'anta musu addini suka haramta musu abin da na halatta suka halatta musu abin da na haramta wannan na daga cikin aikin shaidan da aka kenan daga cikin abubuwan da ke tasiri ga wannan fitra ta asali shaidanu nuna ciki haka nan iyaye idan ba na kwarai ba ne in ma suka ji tasiri su sauya wannan wannan fitira haka wannan ita ce fitira ta Allah da ya halarci mutane a kai sai Allah ya ce la tabdila li khalqillah tabdila shine musanye baddala yubaddilu an gane a sarabuna an yi yubaddila na khairan mina wata kira an yi yubaddila na duk ma'anar su guda ɗaya sauyawa an gane fa baddala ladina zalamu qawla baddala musanyawa wala tabdila li khalqillahi babu sauyawa ga Allah irin wannan la ita ake kira la nafiya. akwai la nahiya ta hani wacce ita fi ilimin mudari ita ke shiga ita hali take maka kar kai abu kaza a ce la tajlis karka da zauna la taqra karka kai karatu la ta'kul kar kai akwai kuma la nafiya ta korewa ita tana shiga su ilal mudari'i kuma tana shiga sunaye an gane ita la nafiya. waccan in ta shiga su ilal mudari'i tana musu dauri la taqra la tajlis an gane ita ko la nahiya ba ta yi sai bar fi'ili da fa'a. an gane ko kanu kamar la ya akuluna la ya akuluna da'am la ya akuluna kaga la ya akuluna la an nasiya la an nahiya ta ce la ta akulu sani kuma haka muhallin shahid irin wannan la ta kace kira la an nasiya mai korewa ita wannan la an nasiya ta kan zo da ma'anar korewa kaga la ta tabdila li khalqillahi babu mutanye ga halittar Allah kuma malaman fassara suka fassara ma'anar babu musanya ba mai musanya ta yadda take haka take babu wanda ya isa ya musanya ta kaga kenan la tabrida da kalbin lahi babu wanda ya isa ya musanya halitta ya zama tun farkon halitta a halittu mutane ba bisa ga wannan fitira ba a a kana nan fitiran nan a kanta Allah ya halitta sai daga baya a sauya ta amma ɗabi'an nan da Allah ya halitta ta a kai to a kai take shine la tabrida da kalbin lahi kaga ta zama labari wasu kuma da ce la tabdila la nafiya ce amma ma'anarta ana hana ku kada ku so da dama aka samu la nafiya Allah ya ce babu abu kaza a ce babu abu kaza ana nufin kada ku kamar da yake cewa alhajj ashhurun kamar faman farada fihinna alhajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kaga fala rafasa babu rafa babu fasikanci babu jidali a aikin hajji kaga babu me ake ɗabe da babu ana nufin kuma kai kada ku yi rafa abin da ya shafi a harka ta jima'i da makamancinsa da kusan makamancinsa haka nan fusuka da fasikanci ya zana kada ku yi jidali kaga zama ce fa la tarfusu wa la tafsuqu wa la tujadilu ba amma ka ce fa la rafata la fusuka la jidala haka nan Allah ke ce to la ikraha fi la ikraha kaga la nafiya ikraha tilastawa ma'ana babu tilastawa a addini kaga ma'ana ka kada ku tilasta mutane kada ku tilasta mutane dole dole sai sun shiga addini ba iya ka kuma su bayani in sun karɓa ka bi hawa ne ba in ba su karɓa ba an su suka ba iya ka ne ku da bayani ko haji da Allah shar'anta ya shar'anta ne dama saboda kauda shinge saboda wasu ba su musulunci ba kuma ba sa bari addinin ya kai ga wasu idan addini ya kai gare ka ka fahimce shi kaɗi ka ɗauka ka ga wannan yare rage amma kaɗi ka ɗauka kuma ka ce ba za ka bari a kai shi ga wasu ba to ka gane ka cancanci a yaƙe ka dan a kauda wannan shinge addini ya isa zuwa ga kowa saboda addini na Allah ne kuma kowane ɗan adam yana da haƙƙin ya fahimci wannan addini ya kuma yi saboda ranar alkiyama zai zama yana bai da hanzari me yasa maka imani ba bai cewa addini ne bai iso gare shi ba addini ya zo gare shi ga addini ya zo gare shi inda imani wasu Allah ya kama shi da haka haka Allah ya ce la tabdila li khalqillahi wasu ce kada ku sauya wannan fidira ta Allah kada ku sauya ta ma'ana kada ku jirkita ta kada ku sauya ta ku da ita a kawo kafarci. ku tsayu a kan wannan fidira sannan kuma ku karanta da mutane a kan wannan fidira ku kirawo mutane zuwa ga wannan fiɗira zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye addini mai shi shine addinin fikira addinin da Allah ya halicci mutane a kai da sanin Allah da kaɗaita shi da bauta ba tare da haɗa shi da kowa wurin bauta ba lakin na aksaran nasi la ya'lamuna amma da yawa daga cikin mutane ba su sani ba san cewa ne addini na gaskiya kuma shine fikira da Allah ya halicci mutane a kai ba Thank you. ce munibi ilai ilayhi muna masu komawa zuwa gare shi muna masu miƙa wuya zuwa ga Allah da Allah ya ce fa ake aqim wajhaka lid-dini hanifa kaga wannan umarni ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma umarni ne ga al'umma umarni ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to umarni ne ga al'umma ya Allah ya ce annabi ya kaza ya annabi taqillah wala la tuqil kafirin wal munafiqin ana nufa annabi da al'umma ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده قبل ان تعلموا babu inda za ka samu a ce yi umarni ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan umarnin nan ya taƙaita ga manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kadai sai inda dalili sai an kawo dalili da hujja da za ta nuna cewa lallai wannan umarni ya taƙaita ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to da haka nan da Allah ya ce fa aqim wajhaka lid-din hanifa kaga umarni ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya tsaya da fuskar ga addini tsayayyen addini kuma addinin gaskiya haka nan ma umarni ne ga al'ummar su su ma su bi ta harkarsa su tsaye da fuskokinsu ga addini ya Allah ce to ku yi haka kuna munibina ilaihi masu komawa zuwa gare shi masu eh, kaɗaita addini zuwa gare shi wata ƙuhu kuma ku ji tsoron shi ku ji tsoron Allah ta hanyar sanyawa kanku shamaki tsakaninku da azabar Allah wannan shamaki ne ta hanyar aikata umarnin Allah da nisantar abin da ya hana wa aqimu ta kuma ku da sallah kun ga cikin ibadu abin da aka ambata ita ce sallah ba kawo zakka ba da cewa ita ma zakka na daga ciki ba kawo azumi ba da cewa azumi na daga cikin tsayuwar addini haka nan ba a kawo aikin hajji ba da aka ce hakin wajen haka da dini hanifa a kalli waɗanda sun shi ba ka tsaye da fuskar da daga addini sai ka tsare sallah zakka azumi hajji da sauransu kama saboda muhimmancin Allah, sai Allah ya ambace ta yace wa aqimu salata kuma ku da sallah wala takunu minal mushrikin kada ku kuskura to daga cikin mushrikai kada ku hada Allah da kowa wurin bauta to ku daga cikin mushrikai ba sai kun zauna tare da su a wurin guda ba ba sai ya zama kuna da dangantaka da su ba shine to ku cikin mushrikai a to ku cikin mushrikai idan kuka aikata aiki wanda shi ma ana kiran shi shirka duk lokacin da ka haɗa Allah da wani a gurin addu'a ka kira Allah ka kira wani a gurin bauta ka bauta mu Allah ka bauta mu wani a gurin neman taimako ga abin da ba mai iya yi sai Allah ka nemi taimakonsa ga Allah kuma ka nemi taimakonsa ga wani Allah to duk wannan nau'i ne na shirka za Allah ya ce kar ku zamanto cikin mushrikai duk lokacin da kuka aikata aiki da zai haɗa Allah da wani to kun yi shirka kuma kun to cikin mushrikai min alladhina farraqu dinahum mushrikan da waɗanda suka rarraba addini kada ku zama cikin musulkai kada ku zama cikin waɗanda suka rarraba addinin su suka gutsutsura shi wa kanu shiya'an suka zama to ƙungiyoyi shine shiya'an shiya'an ba tare da ta ba kamar da muke gani jam'in ne shi shi'a asalin ta ƙungiya ko da nan shi'a waɗanda ke ɓacin sahabbai asalin su kuma sun ɗauko kalmar ne daga kalmar shi'a ta kungiya ma'ana kungiya suna cewa su ne kungiya da suke tare da fiye da na amma da waɗannan maganganu ne na ƙarya kungiya ce ta bid'a suka kaje ta suka kirkiro ta don su yi wa addini zagon ƙasa suka dinga ɓacin jagororin sabai da nufin cewa idan suka ɓace su suka ce mutanen banza ne na haka ne hadisin an ce daga abubakar da ta fice ai an ce mutumin banza ne umar ne ya rawaito an ce mutumin banza ne to hadisin fa yi jifa ne idan aka yi jifa da hadisin abubakar da na umar da na abu huraira da na jabir da na aisha da na hafsa sai ya saura mai ba ba da zai saura mana addini ya san za mu yi addini na za mu tafi sai mu tafi gurin fasikai waɗanda suka naɗa manya-manyan rawuna baƙaƙe a ce to ga masu ce muku ai an ce kaza ai sai yadda na ali alin bai ta sun ce kaza sai da ƙarya sai zama an kawar mana da addinin mu na gaskiya an kawo mana shiriri ta an ce mana shi ne addini kuma shi ne abin da suka yi duk abin da za su su suke tsara abin su tsata rawani za su tsara abin su su ce ai ga abin da addini ai wani an wani an wani an wani na ƙarya yanzu ji afar sa daga jikan manzon Allah ya ce kaza kuma ƙarya ne shikenan da haka suka kaji addinin su suka raba shi da addinin musulunci suka fitar da gurin aikin hajjin su daban shi ma su ce an rawaito hadisi an wani an wani na ƙarya an al-husaini wane ne ya ce kaza muhammad al-baqir ya ce kaza duka na ƙarya sai ga suna da wurin aikin hajjin su daban duk saboda mai saboda su musanya da wannan addini sai zama na sai su rasa suke su raba mu da addini na gaskiya su kawo mana shiriri ta mu rike ta a matsayin addini to muhallin shahid kalmar shi asalin ta kalma ce ta larabci da an ce shi'a ba ana nufin waɗancan shi'a ba a larabci ana nufin kalma ce mai ma'anar ƙungiya da haka kada ku zamanto daga cikin musulkai kada ku zama daga cikin waɗanda suka gutsutsura addinin da suka kasance ƙungiyoyi ƙungiyoyi a zama shirkai sun gutsutsura addinin sun zama to ƙungiyoyi ƙungiyoyi kowace ƙungiya da nata mulki kowace ƙungiya da abin da take bauta ma haka nan nasara Allah ya ce min allazina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bihi wa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha'a ila yawm al-qiyamah wannan nasara sun Allah ya ce muka iza adawa da kiyayya tsakaninsu har ila yawan kiyama kaga kenan abu tsare take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in tarakat al yahudu ala 71 yahudawa sun kasu kashi 71 da tsaya da kungiya kungiya ta yahudawa ya ce wa al nasara ala 72 firqa nasara kuma sun kasu kashi 72 kungiya kungiya har 72 ta nasara yace wa satafariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa wannan al'umma ta wa ita kuma za ta kasa kashe saba'in da uku fiye da kasafishan da nasara suka yi fiye da kasafishan da yahudawa suka yi annabi ya ce kullu hasin na duk waɗannan ƙungiyoyi suna cikin wuta illa wahida sai guda ɗaya tak suka ce rasulullahi wa ce wannan ya ce wacce nake kai da ni da sahabbaina ita ce kadai da najiya ya kuma ba mu zo sallar sa an kirkiri turkoki da yawa hawarijawa sun bayyana mu'tazilawa sun bayyana nan shi'a ga uwa uba shi'a sun bayyana hakanan ga sanan kungiyoyi barkatai Allah ta iya san iyaka za ka kore yaushe madogararka littafin Allah annar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar waɗannan magabata na sahabbai da tabi'ai to da ka rabu da wannan to ka ɓace ma hanya da ka raba ka da fahimtar alƙur'ani da sahabbai da tabi'ai ka ɓace ma hanya idan ka samu da za su cika maka aya ai Allah ya ce kaza ai Allah ya ce kaza ai Allah ya ce kaza zama suke ba da suke ba mu aya fassara da kai mun ji Allah ya ce kaza to aje aya ko mana magabatan nan sahabban nan ya suka fassara aya fassarar da suka yi ita ce fassara ingantacciya ta aya amma an na iya kaji fasara ni ma ina iya kagantawa fasara da ta saba matasa in ce madogara ta ita ce aya kai ma ka ce madogara ka ita ce aya kuma fahimtar musamman banda amma kuma zai yi wa a ce aya tana tabbatar da fahimta biyu masu cin karo da juna saboda Allah ya ce afala ya tadabbaruna alquran walau kana min inda ghairin lahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera da ake daga wurin wannan Allah ne da an samu cin karo da yawa alamar cewa ƙur'ani daga gurin Allah ne shine rashin samun cin karo a gare ina za mu san cewa ba a ci karo ba sai sai mun koma ga fasara inda kafiya waɗannan suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su manzon Allah ke karantar da su alƙur'ani kuma shi ke karantar da su fasara alƙur'ani kamar da zuwa hadisin Abu Abdurrahman Sulami yace malamin Abu Abdurrahman Sulami shi tabi'i ne da haka malumin da suka karanta da shi alƙur'ani sahabbai ne saboda shi tabi'i ne yace malaman mu da suka karantar da mu alqur'ani cikin sahabbai yace irin su na Usman bin Affan irin na Ali bin Abi Talib irin na Abdullah bin Mas'ud ya ambaci waɗannan gaggagaggan sahabbai guda uku cikin malamansa da suka karantar da shi alqur'ani yace sun kasance suna ba mu labarin cewa ba ta wuce ɗaukan aya goma goma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin aya goma nan zai koya musu karatunta zai koya musu fassararta ya kuma nuna musu yadda za su aiwatar da umarnin aya umarnin da aya take dauke da ce fa ta'allamna alqur'ana wal ilma wal amala jabi'a. Ya ce suka ce da muke muka koyi alqur'ani da aiki da shi da fahimtar ma'anarsa gaba ɗaya lokaci guda saboda me saboda haka suke dauka wurin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar an ce ya shekara takwas kafin ya hada suratul baqara Abdullahi ibn Umar yana da cikin fitattun hazikan sahabbai amma shekara takwas saboda mai ba kawai hadda ba hadda da sanin ma'anoni da kuma aiwatar da wannan umarnin a aikace kafin a daga a ci gaba to da ka waɗannan su ne madogara sai sa annabi ya ce ma ana alaihi ma wa ashabi tafarkin da nake kai da sahabbaina su ne kawai ita ce ƙungiyar da ba ta cikin waɗancan ƙungiyoyi da za su tafi ta to da ka ko da yaushe kar mu sake mu an ce alƙur'ani idan shi hadisi to a gina shi a kan fahimtar sahabbai da tabi'ai idan ba a gina shi a kan fassara sahabbai da tabi'ai ba to za a ce shiga rudu saboda kowa ne da ko aya ya maka mata fasara yadda yake shi ma wanda ya dauko nafsin aya ya maka mata wata ta fasara yadda ya gana ba to amma idan aka koma ga fasarar tabi'ai da sahabbai to da an huta kuma fasarar suna nan suna nan cikin a tafsirin ibnu jarir da tabari ibn jarir dabari duk in ya fassara aya sai ya ce kamar yanda wani ya bani labari yace haddasana wani yace haddasana wani zuwa ga wani qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ku haddasana wani zuwa ga wani zuwa ga Ibn abbas ya ce ma'anar aya kaza kaza ko zuwa ga mujahid ko zuwa ga sa'id ibn jubair ko zuwa ga suddi ko da ko ikrima da sauran mazabata haka ibn jarir dabari ibn kafir ya dauki wannan mataki amma shi ne kawo sanadi amma dai zai gina maka tafsiri akan fasarar mazabata da ce kuma bisa ga wannan fasara aka mujahid da isirima da dahas da wasoji da waye suka tafi ga shi ga kaza ga kaza ga duk fasarar su tana nan a rubuce da ka ga maganar mutum ya tsago fasara ya mata wa aya a garin bata ta ba haka ake samun bacewa da haka kungiyoyin da suke ta duk kungiya kar ku yi mamaki ko ta zilawa kan hujjar su da alqur'ani har akwai mai tafsiri su kusan wanda ya tafsiri ya gina akan ajidin mutazilawa ne zamakari kuna ji muna kawo magana zamakari ya ce zamakari ya ce zamakari ba mutumin kirki bane gurin akida amma ba ma wadatuwa da tafsirin zamakari saboda kwarewarsa a harshen larabci zamakari kwararre ne hujja ne a larabci saboda larabcinsa ta sa ba a iya wadatuwa da tafsirin amma tasirinsa ya gina akan sa na mutazilawa wanda suka ci karo da aqidin sahabbai da tabi'ai kuma kan haka yake kuma ya iya lankwasa aya ya tabbatar mata da fasara a kasa irin waɗannan su ake gudu na ka duk inda ka ga fasara a riƙe fasara ta alƙur'ani da fasara hadisi da daga koyarwa da fasara da karantarwa da magabata wannan shi ne hanya ce Allah ya mu dace Allah ya ce kullu hizmin bima ladaihim farihun kowace ƙungiya duk gamsu da abin da suke gani kowace ƙungiya ya sa ta azanta nan da kuma ake da suna addini sai Allah kashe musulmi a jefa mutane ba suna sallah a gari iyaka addini ke kuna sallah kuna gaban ubangiji kuna karanta alqur'ani a zo a jefa muku bom a ce duk kun kafarta kuma ai tabbara a ce wai an yi jihadi jihadi wa kuna cikin masallaci an jefa muku abin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yaki gari tsayawa yake a wajen gari ya ji kiran sallah shi kenan zai ce ai garin musulmai to ko nan ba ta kiran sallah ake ba ba ku kwanta a masallaci an zo an jefa muku ban a masallaci duk kun hala kuma an yi kabbara an ce an yi jihari an ci nasara ke da wannan irin waɗannan fasarori sun fassara kuma sun gamsu da abin da suke kai kuma sun nuna mu an nuna musu cewa duk wata fassara da ba da malamin aqidar su ba mummuna fassara ce ta dauka ke na araba su da daukan fassara ingantacciya ya taƙaita su gare su kuma shi ya ba su fassara gurguwa fassara shi ne ya gina masa akan kowa kafiri ne in ba su ba kuma duk kafiri ya cancanci kisa a ko ina yake duk sallar ta kace da yake ana iya kace duk irin haka suka yi ta Allah ya samu rashi ya mana kare irin waɗannan ƙungiyoyi ana cewa lokaci ya zo za mu tsana insha Allah Allah ta mu gobe sai mu gina wa ila masa na ta dora alhamdulillah rabbil alamin Thank you.

Allah kyauta wannan abuwa ne kullum ne mutu gaba da fata mai kyau Allah ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra da ka farajin ana mafita na mutu gaba da addu'a kuma ga lokacin addu'a muna ci har yanzu ya kar mu gaji kuma kar mu ɗebe tsammani duk yanda dan ta'adda ya kai da karfin sa Allah ya rike shi haka nan duk yanda dan ta'adda ya kai da ta'addancin sa zai iya yi wa mutum abin da Allah bai kaddara masa ba da haka mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da dogaro ga Allah mu ci gaba da amfani da wannan lokaci bi iznillah Allah zai kawo mana karshen wannan bala'i Allah ya kawo mana karshen wannan bala'i Allah ya da kasashen mu lafiya duk waɗanda Allah ya jarrabe su da fadawa hannun waɗannan ƴan ta'adda muna roƙon Allah da sunayen kyawawa a wannan maraice na wannan wata mai albarka na roƙon Allah ta'ala ya musu mafita ya Allah ka gaggauta yin mafita ga duk waɗanda ke hannun waɗannan ɗan ta'adda haka nan ya Allah ka yi mafita ga duk wani musulmi da yake cikin kuncin rayuwa ya Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah ka azurta mu ya Allah ka yaye mana talauci ya Allah ka aminta da mu a duk illa muke wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh